يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidin Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan ababen da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa mu a cikin bayin da za a musu gadar dogo a wannan wata a gafarta musu zunubansu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha bakwai don haka darasin jiya na goma sha shida ne insha Allah ta'ala yau shi ne zai zama darasi na goma sha bakwai ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wani dan uwa yake na ji an ce dubu da talatin da shida amma ban sani da bana ne ko bare ne ita shekarar da ta musulunci bai sani ba so ina yawan maimaita saboda kalandar musulunci na da muhimmanci ga musulmai ah, Allah subhanahu wata'ala ambace ta a Qur'ani hadisai sun ambace ta kula ga wannan mu ba muhimmanci rukunan musulunci suna da alaka da ita da daman su kamar aikin haji kamar azumin wata ramadana har ma zakka na da alaka da ita to Allah ya mana jagoranci ah, muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wato suratul Ma'ida muna roƙon Allah ya taimake mu ya mana jagoranci gabanin kusawa zuwa ga karatu akwai muhimmin saƙo na mm, masjidin Qur'an gabanin Council wato majalisa da ke kula da harkoki na wannan masallaci da makamantansu Allah ya saka musu da alkhairi bin hakika akwai yan kalubale da suke gaba gare mu gaba ɗaya ni da ku tunda duka muna ƙarƙashin majalisar ne harkoki na kuɗi sun yawa ga abubuwa da ake zartarwa na ramadana da makamantansu gabanin zuwan wata ramadana an yi sautan yaya ɗalibai wanda alamar yau da ke bukatar kuɗi da yawa ina da yakinin da dama sun kalli sauke ɗalibai don a cibi, haka ne ko haka ne ko ba gani ba na da yake nan na biyu mun shigo cikin watan ramadana akwai challenges da yawa ina ga in ban da yau dai da aka dan kawo wuta kusan tun da aka shiga azumi ina tsammanin bai wuce sau dai muka yi karatu da wutan nefa ba kusan kullum akan janareto ce haka za a yi a zahar la'asar da isha ba haka za a yi tafsirin maza a yi tafsirin mata a tafiyar da wadannan ababe da dama gaskiya suna da bukatar kuɗi mai yawa musamman abin da aka ce kullum ne ba wai sau ɗaya a sati ba kullum a kansa ake gaskiya al'amari ne wanda yake mai girma a baya ga wannan ga al'amarin providing abinci da ake na watan ramadana babu lokacin da aka samu karancin tallafi a kan abincin ramadan da ake barwa na buɗe baki a nan irin na bana dan tallafin da aka samu idan aka so za a sa abu bai wuce kwana biyar ko shida ba zai kare so duk waɗannan kwanakin hukumar masallaci ke kula da yara a yi providing abincin buɗe baki ga waɗanda suke kwana a masallaci da waɗanda suke zuwa su ɗauki abin buɗe baki saboda ba su da hali kamar yadda muka sani duka waɗannan ababe ne da ke bukatar kuɗi sau da dama a baya ga wannan eh, abin da ya shafi taimakawa marayu duk da ba a raba kayan sallah ba amma babu kwanakin da ba a raba abincin marayu a wurin nan gajiyayyu da sabbin musulunta wasu ababe suna da bukatar kuɗi a ciki tare da cewa wasu abincin an samu fi lafi an raba waɗanda suka taimaka Allah ya su da gidan aljanna amma duk da haka ba a rabuwa da bukata na kudi a cikin ko da harkokin rabawa ko abinci ya kara a ce za a saya a kara duk waɗannan ababe bil hakika kudi suke bukata da yawan gaske wannan yasa tafsiran da hukumar masallaci ke dauka ba a samu damar kammala biyan kafafen watsa labarai su ba kamar da muka sani tafsirai da yan uwa ke dauka a wasu jihohi da ya shafi kamar kaduna idan za ka tara kuɗin da ake biya yan uwa da ke jan suka dauka kuɗin nan ba zai gada miliyan hudu ko biyar ba amma ba mu ba naira ɗaya ba su suka nemi taimako suka bayan Allah biya su da gidan aljanna a Kano haka idan kai lissafin kudaden miliyoyi ne amma duk waɗannan an samu bayan Allah da muke musu zaton alheri cewa Allah suke nufi sun biya kudade ne miliyoyi a duk wata jiha da ake sawa haka akwai a jigawa haka akwai a gwanda da makamantarsu dukkanin su bin hakika babu abin da aka bukata wanda ya shafi hukumar masallaci shine wanda ake sawa a cikin garin Bauchi da wasu har yanzu akwai sauran kudin MTU ba biya su ba mai yawa akwai kudin BATV ba a kammala biyan su ba akwai kudi na DRC ba a kammala biya ba amma duk waɗancan jihohi inda waɗancan kudin aka ce za a tara a biya a nan wurin ke da hakika maganar na da yawa saboda miliyoyi ne abin da ake bi hukumar masallaci a yanzu na waɗannan kafafen watsa labarai ya kai sauran kusan naira dubu ɗari hudu da saba'in da biyar duka ga waɗannan kenan ku da kuke nan da sauran al'umma da mu gaba daɗi mu ya shafa harkokin da hukuma ta sa a gaba sun yi yawa a ramadana dole mutum ya tausaya saboda duk abin da ake ciki na kashe kuɗi ne duk harkar da ake ta addini kusan kullum kuɗin ake kashewa nake aiki da wannan dama ga duk wanda ke sauraro ko yake ga akwai guduma da zai bayar to yana da kyau ya taimaka hukuma na wannan masallaci ko kuma ya biya kuɗin kai tsaye ga kafofin watsa labaran da yake bukata ba dole sai wanda ke jihar ba a kowace jiha musulmi ke ga zai taimaka to bi hakika kofa abu da take Allah ya ba shi ikon taimakawa da na jita kun ga dai dan karamin aiki aka bar mu da shi zama kalubale to yanzu kaddara sai duka na Kano da Kaduna da irin na sunna tudu ne za mu biya su ce ka akwai wanda guda ɗaya an biya miliyan ɗaya da rabi a kafa ɗaya akwai wanda an biya miliyan ɗaya akwai wanda an biya miliyan ɗaya akwai wanda an biya dubu ɗari bakwai akwai dubu ɗari biyar duka waɗancan jihohin to kaddara wannan kudin da mu aka tara mun da daru ne suna maka ce wabiya ka ga yi magana suna da girma ko saboda jika wannan abin da ya saura gaskiya ina tausaya hukumar masallaci don ganin cewa al'amuran da suke kansu na kuɗi sun yi yawa kusan kullum ana kan kasa kuɗi ne mai yawan gaskiya kan harkoki ko na taimaka wa gajiyayyu ko na kaza ko na mantenin masallaci ko na providing abincin buɗe baki kula ga wannan da taimaka waɗanda suke da hali ko za su taimaka da wani bangaren kudin ko da kudin gaba ɗaya kofa abu da take nan tanalul birra hatta tunfiqu masu tuhibbuna ba a samun aljanna sai an ciyar da abin da ake bukata imani shine ya zama muna fifita bukatan al'umma akan maslahar kanmu zamanin sahabbai manzon Allah ya yi ta yin haka ya tsaya gaban da sahabbai ya ce tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'fan ko ba da sadaka don ina so in tada rundunar yaki a lokaci da irin su ibnu abdul ta dauko duk dukiyar da ya mallaka a duniya ya bayar irin su sayyidina usman radiyallahu anhu irin su abubakar siddiq radiyallahu anhu da dukiya abba umar usman bin affan yayi taimako da manzon Allah yace ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da usman yayi daga yau ba zai cutar da shi ba kai Allah ya yafe masa ko me yake so ya je Allah yace ba abin da zai cutar da imanin sa da menene da dukiya yayi sai rijiya dai a garin Madina da dukiya ne sai sarin jeshin usra da yayi da dukiya yayi annabi ce duk abin da kai ba zai cutar da kai ba je ka abin da kake so duka wannan da dukiya suka yi to kula ga wannan ga waɗanda suke kusa ko na nesa waɗanda Allah ya ba su da shan asiri wannan dama ce na mutum ya zai dauki nauyi duk jama'a da ke bin darasin nan idan ka taimaka ka mishan na don Allah subhanahu wata'ala zai baka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada waɗanda za su taimaka wajen ɗaukar wannan nauyi gaba ɗaya ko wani bangare nasa kuma Allah ya hukumar masallaci dole akan wannan harkokin suna da yawa akan hukumar masallaci da hidimar makarantar qur'ani maintainin makaranta kula da harkokin malamai da makamantar su duka al'amura ne da suke da yawan gaske muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci waɗanda kuma suke taimaka a kowane bangare akan harkar addini Allah ya tsundu masu aljanna jiya a ranar mun tsaya cikin aya ta talatin da biyu a darasi na goma sha shida yau za mu tashi darasi na goma sha bakwai akan aya ta talatin da biyu mun yi abin da ake cewa kwanan jeji ba mu kammala ayar ba lokaci ya halinsa na'am sai a ta ayar sai mu yi waiwaye a gaggauta sai mu shiga da inda muka tsaya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم hmm. من أجل ذلك كتبنا على بني قيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك دليل ولن كشي habila da fabila yayi kamar yadda sunayensu ya tabbata a cikin tarihi musamman katabna muka shar'anta ala bani isra'ila akan bani isra'ila wa katafna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi annahu lalle shi man katala wanda ya kashe rai bihairi ghairi nafsin ba tare da ran ta kashe wata rai ba aw fasadin fil ardi ko yake wata fasadi a bayan kasa fa Allah kaman ka ce katalan nasa jami'a ya kashe mutane ne gaba ɗaya. wa man ahayaha wanda ya rayar da ita fa ka'annama ahayan nasa jami'a kamar ya rayar da al'umma ne gaba daya wa laqad ja ja'atkum sun zo musu muku rusuluna manzanninmu bil bayyinati da bayyanannun abubuwa thumma sannan inna kaseeran lalle da yawa minhum da gaske su ba ba'da zalika bayan hujjojin nan fil ardi a bayan kafa da musu da masu barna ne a na muka tsaya jiya za mu tashi akan wa man ahayaha mun kammala wa man qatala nafsan wanda ya kashe rai shi dai kamar ya kashe al'umma ne gaba daya wa man ahayaha wanda ya rayar da rai fa ka'annama ahayar nasa jami'a kamar ya rayar da mutane ne gaba dayan su malamai suka ce ya yake rayar da rai shin zai iya yiwa Allah da kirayar mutum sai wani ya zo ya ba shi rai wannan ba zai iya yiwa ba babu wanda yake da ikon ba da umarnin a hura wa dan adam rai sai Allah subhanahu wa ta'ala sai da babu wani mutumin da ke iya baka rai duk yadda ake kawo kaya yan kwato na takumbo Najeriya har ya babu wanda ya kawo rai dan takumbo in dai ya riga sa a jikin ka shi kenan sai rauba maganar dawowa mafhum kai da ka ma'anar rayar da rai tafsirin farko akwai tafsiri na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace hakika ne rayar da rai yana kunsan shi ne ran tana fuskantar halaka sai ta je ta yi sejin dinta kamar mutum gobara ta kama a gida tana neman halaka shi ihu sai ku je ku fasa windo ku yi kokarin rescuing ɗinsa yace to da ikon Allah rayar da wannan ran kuna samun ladan kamar ko rayar da al'umma ne wato sojin kubutar da rai daga wuta ko kuma rai ya fada ruwa zai halaka kwale-kwale ya juya da mutane a je ana kokarin rescuing su ana kokarin kwato su duk ya shiga cikin rayar da rai ko kuma misali mutum ya samu kansa a bakin halaka wata dabba ta kama shi ya ta cinye sai a yi kokari a ga an kwace shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa duka wannan ya shiga cikin rayuwar dare mafhum sai sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu cewa kari akan wannan rayuwar dare ya ƙunshi kuma shine cewa mutum ya ɗaura niyyar babu ko kwanto zai kashe rai gobe har yayi makami da komai ya ajiye yana fakon ran da zai kashe shi kenan sai tuna girman Allah sai a kashe ran nan haramun ne shi da kansa ko wa'azin da ya ji sai canza decision ya ce ya fasa saboda ya tuna girman Allah ya ce to wannan shi na rayar da rai ne shi ne kai da kanka ka ɗaura niyyar kashe rai amma saboda girman Allah da ka tuna da cewa ya haramta sai ka fasa ya ce ya shiga cikin wa man ahaya haka ka annama ahayan nasa jami'a saboda me saboda ka ɗaura niyyar sabon Allah ka fasa wannan ma ibada ne wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila duk wanda ya daura niyyar sabon Allah sai ya kasa saboda sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutum yakan zama da ikon Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya rayar da rai ne inda ya daura niyyar ka rai da su duk wannan ya shiga cikin rayar da rai da shari'a ke magana baya ga wannan daga cikin fahimtar Imam Muqatil rahimahullah yace rayar da rai ne da shugaba ya tabbatar akwai retributive justice shine ya zama akwai adalcin doka in aka zartar da doka ga ta nan duk wanda ya karya ta to za a karya shi to duk shugaban da ya tabbatar da yana aiki da walakun filki safi hayatun in mutum ya kashe za a kashe shi irin yadda ake kwatantawa a kasar saudiya in dai ka kashe shi kenan za a kashe ka kwanan nan wanda ya kisan kaidan ma yana da cikin royal family gidan sarauta babban mutum ne amma duk da haka sarki ya sa hannu ya ce kai a kashe shi saboda me saboda ya shi a long as uwan wanda ya kashe ba ya fiya suka bi shi ba a kashe shi to duk kasar da ake kwatanta aiki da doka babu wani babba babu wani karami idan shugaba ya tabbatar da akwai adalcin doka duk wanda ya kisa za a hukunta shi yadda doka ta ce ba a daga kowa kafa to ya shiga cikin man a hayaha fa ta annama a hayan nasa jami'a shi yasa duk inda ake kiyaye dokoki da aka cike na adalci to ana samun zaman lafiya yanzu hatta kasashen da ba musulmai ba in dai akwai doka ana bin ta sai ga zaman lafiya ya samu yanzu ko annan wata kasa daga cikin kasashen kafirai a Europe ba sai rafa da sunan ba gidajen prison din su an kulla kashi 70 cikin 100 duk an da jama'a saboda gidan prison mai cin mutum 500 mutane biyar ne a cikin sa wani mai cin 700 mutum bakwai ya saura kawai sai a tattara ta tara waje dai sauran an kulle su kawai saboda ba mu shiga ciki ba wanda ya ne wai saboda mutane suna tsoron kare doka in sun taba da a taba su shi duk inda ake a wasu kafa akwai jama'ar da sun fi karfin doka to a cikin wannan ke rai baya balu za ka ga kongo din mutum yana gudu ya doke talaka a kan hanya wani ma ba zai tsaya ba kuma ba abin da zai faru saboda ne saboda babban mutum ne ya wuce babu wani mutum za a yi wani abu kai ma ba za ma ka je kotu ba saboda ka san asali idan ka je kamar ka shuka doka kamar ka shuka dusa ne yasa manzo Allah yake cewa innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihi al-sharif tarakuhu wa idza saraka fihi al-da'if aqamu alayhi al-hadd a cikin hadisin bukhari abin da ya halakar da wanda suka rigaye ku shine ana wayan gari idan babba ya laifi sai a ce a bashi wannan ai manyan mutane ne idan talaka yayi to ana ake nuna akwai no al-oda ya zama no al-oda kenan wari ake ji ba maganar doka su shi idan ana so a samu zaman lafiya to zama akwai doka duk wanda ya karya dokan nan to doka na aiki a kansa to wannan ya shiga cikin wa man ahayaha fa ka'annama ahayan nasa jami'a dukkan wani wanda ya rayar da rai to kamar ya rayar da al'umma ne shugaban da ya tsaya ya ga doka ana binta sau da kafa duk wanda ya kisan ganganci za a hukunta shi aka yi wa ɗaya biyu uku da kaga kala da ya kare a gombe da kaga fara suka ya kare a bauchi da yan daba sun kare a kano da ikoman za ka ga wayi gari babu su a ne da an wayi gari babu yan daba duk waɗanda suke tunanin sun su ne idan mutum iya da yaƙinin in ya kashe za a kashe shi to zai taka tsantsa amma yanzu idan aka je tsanani a kullum mutum wata da sai a ce ya ma da mu ba abinci a gidan yaro duk na sake su, wai yanzu saboda nuna wa ma yana sa a sallame mutane ba abinci kai duka da sai a bai su, sai na biya hada mutum ya kare shi to shi yasa ya shiga cikin waman ahaya fa ka annama ahaya nasa jami'a wanda Allah ya ba su amanan al'umma sai a yi kokari da na doka ana jin ta duk wanda ya karya za a karya shi mafhum tayyib sai Allah ya ce wala kadi hakika ja'atkum sun zo musu suwa kenan asali banu isra'ila amma ba saboda ana magana akan su da ce min ajali zalik katabna la bani isra'ila amma malamai suka ce asali bani isra'ila ne kullum amma kowa na iya shiga saboda hujjar ta shafi kowa shine rusuluna manzannin mu sai zo musu na bayyinati da bayyanannu menene bayyanannu wannan bayyinat bayyanannun abubuwa an ce da wannan ya zama adjective ne mafhum tayyib amma kuma ina noun da adjective yake describing wato hada sifa fa'il al-mawsuf aw hada na'at fa'il al-man'ut shine an kira sifa mai na abin da ake sifatawa malamai suka ce huwa muqaddarun ana kaddara shi ne ana azumin nasa shine wa laqad ja'atuhum rusuluna bil ayat al bayyinat wato manzannin mu sun zo da ayoyi bayyananne wanda babu rudani a cikin su dukkan manzannin mu sun zo da ayoyi bayyananne sai za ka ce bil bayyinat sai ka kaddara ayat bayyinat wato ayyanoni bayyanannu ayat ne shine noun bayyinat kuma shine a matsayin adjective shi yake describing noun da wato ayoyin da manzanni suka zo da su ayoyi ne bayyananu da babu rudani a cikin su akwai aya na qur'ani akwai na saura akwai na injila su ne ayat al-munazzala sannan kuma akwai ayat su sune mu'jizat kenan wadanda manzanni sun zo da su malamai suka ce ya fi ba da karfi akan bayanin mu'jiza dukkan annabin da Allah ya turo sai an ba shi wata mu'jiza miracle da idan ya zo sai ya kesa da tunanin mutanensu kuma kowane annabi akan bashi mu'jiza ce da ta dace da situation din da zai zo shi shine ayat bayyinat da ja'atul rusuluna kenan ko in ka ce rusuluna manzannin mu manzannin wa kenan Allah subhanahu ta'ala wannan girmamawa ne wa manzanni a jingina su zuwa ga Allah don su mudafun ne na da kuma mudafun ilaihi manzannin mu to daraja ne duk abin da aka jingina ga Allah daraja ne gare shi a cikin suratul a'raf kuma yake wa laqad ja'atkum rusulukum bil ko hakika sun zo musu manzannin su bai ce rusuluna ba sai ce ne rusuluhum kalmar rusuluhum yace alai ce rusuluna duka abu ne ne misali yanzu ga aran ma yana jan baki idan na ce in ina tafsirin qur'ani a watan ramadan wane ne aran ma na wa za ku ce na'am aran ma ibrahim ta ya zama nawa ku da kuke jin tafsiri a masjidin kawai za ce wane ne aran man ku a watan ramadan wa za ku ce su duka abu ɗaya ne to da Allah yake rusulina saboda shi ya aiko su mu kuma da aka ce rusulukum saboda wurin ta aka aika da wanda ya aika da wanda ya karɓi sako ai kowa zai ce manzon sa ne dole shi ne hikimar to da aka hakika sun zo bil bayyinat da aka babu warware juna a cikin qur'ani walau kana min inda ghayra Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira amma tun daga wurin Allah ne babu babu warware warware to da aka bayyana hujjoji shine mu'jizoji da Allah yake turo annabawa da shi duba lokacin annabi Musa lokacin da aka aika annabi Musa ne yake ci a duniya ne yake komai nuna isa a duniya shine sihiri babu abin da ake ji da shi a duniya kamar sihiri da tsafi da bokanci da wannan ake ji sai Allah ya kure shi da ayoyi wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat daga cikin su akwai sandarsa wanda ta yi maganin duk in sihiri in suka yi sihirin idan yadda zandar sai ta zama maciji ta duk kayan sihirin a wurin وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واخش بها على غنمي ولي فيها مآدب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى kaga sai da maciji to ɗan su gari daga sun baza sihirin idan ya zo da sanda lokaci sai yadda ita sai su ga kububuwa ta tashi sai ta cinye kayan sihirin sai ta kuma nemi ruwan sha to kuma sai ne ga hannunka idan ya sanya hannu wajen ya daka ila sai ta ta kharuju bai ba sai ka fito da shi fari sai hannu kawai zai saka idan ana cikin duhu ya ga gidan sai ga kuma da haske shi ke da sai ya samu kwa da kira kalmar sai ya gida zai kuma ne shi ke da dan kuka sai ko ba sai na hmm, ikon Allah shi ba shi ke saboda ya ga abin da ya fi karfin sa to haka Allah yake sai ku abin da ya fi karfin abin da kuke da'awa da shi a duniya lokacin annabi Isa me ake ji da shi a duniya likitanci ba abin da ya kai medicine abin da ya ɗaukaka a lokacin shi ne medicine magani sai aka turo isa alaihi salam da ayoyin da duka littafin sun koma suna isan allah shi kansa littafin sai ce eh kaga abin al'ajabi abin ya wuce tunaninsa ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأكرف الأب وأبرف الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum sai da ka isa alaihi salam yazo mutum ya rasu ana kuka ne bai taba shi da izinin Allah sai sai tafi sai tashi wanda ke gabari a zan zuba tafi sai tashi kuturu babu ya zo an taba hannunsa an masa bismillah sai warko sai ga yatsun sun dawo makaho ba sai an ji an yi operation ba kawai daga an yi haka shi kenan bismillah shi kenan sai idan ya bulu to likitoci sai suka fara na abin mamaki ikon Allah Allahu akbar to kaga shi wanda yake wa ya zama suna tabbara yake to shi ne gagara ba dan sai a tsoro da mutum da abin da yake karfin tunanin mutane lokacin da manzon Allah ya zo da yake ji sallallahu alaihi da fasahar magana da waƙe mutum ana ji da shu'ara wato mawaka su suke cin karen su ba da babbata dan su littafin shu'ara ul jahiliya ka rika ga irin waƙen irin su imrul qais ka zauna ka ga ana ce fa labisi min dhikra habib wa mandili bi sukitin liwa bayna dukhuli fa hawlani mutum ya zauna akan matarsa sai mata baiki dubu daya saboda yarwan lokaci mutum ya zai ce ko ka ban kuɗi in ka gina je kasuwar ukkas na mata sharri idan ya bace ka daga kanka zuwa ƴaƴanka zuwa ka zuwa jikokin ƴaƴanka ba ne kara auren ku saboda batanci saboda fasahar magana mutum zai zauna ya maka wake in na yabo ne ya kai ka makura wajen yabo idan na muzantawa ne ya muzanta ka da zuriyar kuma tausayin sa ke ji yanzu gaba daya saboda tsabar kaifin harshe da bala'in magana idan ya tashi ya banka ya maka tashbihi da iyaka ai da azmata ayyuhadal humam nahnu nabtu riba wa anta al-ghamam ko ko anta kal asad fi shaja'ati wal iqdam mutum ya zauna ya yaba ka ka sai yabo ya kai iyaka ko nemuwar yabo irin wajen su bukari irin su mutanabbi sai ka ga waƙe ne na fasaha iyaka mutane ne da ba su da abin da ya kai kaifin fasahar yabo ko mugantawa dukkan al'ummar da dama har a yanzu a duk societin da ya zama karatun qur'ani da sunna ya sun ya karanci to za ga har a yanzu a cikin al'ummar ba abin da ke tasiri kamar waka har ma a garuruwan da ake jin qur'ani da sunna wajen na tasiri ba ka jin waken yan siyasa ka saba ga sun yi an kammala ba yi waken ba kana ustadu kana a'udhu billahi subhanallahi ta ka bi haddace haka muna ki muna wucewa za a kunna kana ji haka ba ka sai zakar da sai ba duk wajen da ake a gari musamman kayan da mutum yake zaune sosai duk wanda aka yi ban taba sayan kasar ba ban taba sawa a ta ba amma wallahi da gana sai in ji nayi kuma tsayawar ba ta gudewa ba ba ta to saboda yau da gobe ba sai kana so ba saboda waka iya da tasiri a cikin society nan gabanin fahimtar suna shekarun baya duba irin waken su shata su dan maraya ya rasu bai wuce sati ɗaya ba ko biyu dan maraya Duk Allah ya gafarta masa abin da ya na dai Allah ya karba abin da ya na kuskure Allah ya sai masa ka zauna ka ga yadda suka yi wake irin na yabo idan suka yi babo kyau dalilin wannan lokaci yake ɗaukaka a Najeriya duk wanda suka yaba ku sai ga ana san sa saboda sunansa ya watsu ba a san shi ba duba irin wakar da yawa a kare a nan bauchi misali ina ji an sani ko ga waka irin lafiya zaki nan nan baban ga na dan musa idan aka yi sai ka ji ta watsu sai ka ga so kake ga zan waye yayi waka wa aka yaba haka zaka ji mutane ake yaban su musamman ga waka dai abin tausayi ta rasuwar ciro mangambe da dama duk da sun zuwa can ta ma ta tasiri saboda wanda ya yi wajen a lokacin ba yana raye bane ya rasu kuma babu kokonto ya yi bi ciro mangambe da ababen da da yawa sun amince da haka yake kuma mutum ne mai kaskantar da kai babu wanda ya san da shi sai bayan rasuwarsa sai iyayen da suke kusa da shi ya rasu 1975 shekara ta kariban 40 kenan ko da following year ta kai masa waka amma da dama a lokacin wasu ba san garin gambe ba kan wannan waka daga san gambe haka ne ko ba haka ba shi ciro mai sunansa Umar Abubakar Umar to sarkin gambe da ya rasu shekara ne ta gaba da ko to kaninsa ne shi sarkin da ya rasu shi shiro maɗin shi ne sarkin ɗan sarkin gombe na da abubakar umar baban wanda ya rasu to shi shi ne ɗan na biyu shi kuma wanda ya rasu ne ɗan sarki na hudu ya rasu 95 amma waƙe masa a lokacin duk inda ka shiga a ƙasar na inda da kake sai a ce mun ji sakon ku wurin shata me dalili yayi ce do a kansa mutane su suke sha'awa har hoton ciro ba shi da ma wane ne yana cewa wai ina mutanen gombe matan ku zuwa ya malanku ku yan ƙanana zuwa har manya na ƙauye duk da na birni ko da alhaji sai wata rana domin ba su da manzanni ya shi ke kai ni to baya na yace ce ɗan sarki mai kyautar riga ɗan sarki mai kyautar doki ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma za su fura nan kan nan ga kuɗi ya baka wannan zai ciro manzanni da ya yaba shi ya yaba shi sai ce mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai shiro gombe. yace ga kyau ga fara'a ga kyauta wannan sai shiro gombe. ya tashi mar addu'a yace ya Allah dan rasulullahi don albarkar manzon Allah kuma Allah don Allah Allah Allah buɗan shiro ce yace yayi fari kuma yayi alheri ga fillanci can daga zuci ko ne ya baka ba shi tunani yace a can muka sadi birnin zazzau ranar bai wa sarki sanda na yi bauta na ya amsa mun sai ka zo na wannan shata sai na zo ciro man gombe a ashe ban kwanan shi ke nan da ni da kai ciro man gombe a cikin wannan ne yake cewa wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba sai mun zo ciro man gombe yace a can gabe ce ai mutuwa sai mun gaugawa ta dauke uban daki na yace kai a rabu ko cikin ku sulani ko mun kasai ta dan sarki duk inda dan sarki ya kasai ba ya wuce ciro man gombe ya baka yana fara'a ga kyauta wannan sai ciro man gombe idan zai baka kudi yace baya ko irgawa idan zai baka riga bai duba ko aikinka to shine wa laqad ja'akum rusuluna bil bayyinati manzannin mu sun zo musu da ayoyi bayyananni menene waɗannan wajen ba shekara kusan arba'in kenan da yi mafu shekara arba'in aka yi su ta kariban arba'in don da suna ga 75 ne sha ta yi sa'i, wajen kusan 76 ga da dama zan iya cewa ke da rabin masallacin nan har na waje ba a yi su ba su shi sa a wannan society zamanin manzo Allah abin da ake ji da shi shine poetry wato wake babu abin da ake ji da shi kamar mawaka ke baza suke cin karar su ba da baka sai Allah ya ba manzon Allah Qur'ani da ya zo a bangaren iya balagar magana ya musu fintinkau a bangaren fasahar magana ga garabadau ne a ilmin bayan ga garbadau ne ilmin ma'ani ga garbadau ne ilmin badi ga garbadau ne kiyaye nahawu ga garbadau ne yazo kuma da mu'jizat al-huruf al-muqatta'a wanda balarabe da kansa bai san ma'anarsu ba kullu inijtama'at al-insu wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'din zahira sai qur'an ya zama ga garbadau to wannan yake bayyana mana duk annabin da Allah zai turo yakan duba menene yake rinjaye a wannan zamani me ake shinkaho da shi da me ake alfahari da me ake cin kasuwa sai a bashi shi sa manzon Allah ya zo da lissafi da balaga da usulubinsa da mu'jiza ta bangaren medicine ya kura kowa ta bangaren magana ya kure ta bangaren tarihi babu kuskure a ciki kuma ka'idodin yare duka ya kiyaye mawaka sai suka rena kansu a lokacin Allah ya ce mun kiro manzanni da ayoyi bayyanannu sun masallan inna kafiran minhum da daga cikin mutane ba da zalika bayan waɗannan hujjoji bayyanannu fil ardi a bayan ƙasa la musrifuna wallahi ba sa komai sai israfi sai barla Allah ya ba su hujja ta kai su bango amma duk da haka sun yi bi sun juya masa baya kaga tauhidi biyu inna kafiran ga inna li tawkid ga la musrifuna namun kasab da wannan malami ke cewa ya halatta idan kana magana da mutum ka ba basa tauhidi idan akwai bukatar tauhidi din kamar lil mukhadaf salatu halat ko abokin zance a balaga yana da hali ko ya zama khali da hali ko ya zama mutarajjil ko ya zama munkar to ko da yana da khali jibril wanda bai kokon dan ne zaka fara tunda mu ba ma kokon na sakon Allah da mu ake ya halatta ka masa tauhidi shine ka sanya wanda bai to a matsayin ne ka sai sai kai tauhidin maganar sa da rantsuwa amma kada kuma ya zama duk magana sai an yi rantsuwa a cikin ta mafhum tayyib إنما جزاء الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما أبو ثني كذي جزاء الذين ساتمكوا وأن يحاربون الله ورسوله suke yakar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasadan suke yawo a bayan kasa suna watsa fasadi ay yuqattalu a kakkashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim ko kuma a yanke hannuwansu wa arjuluhum da ƙafafuwansu min khilafin sabanin juna aw yufaw min al-ardi ko a kore su a bayan kasa zalika lahum khizyun fi dunya wadannan suna da kaskanci da walakanci a duniya wa lahum fil akhirati kuma a lahira suna da azabun azaba azimin mai girma Allah ya kare mu bayan Allah ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Qabil da Habil shine Qabil ya kashe habil to sai kawo kan aya kuma da za a gaya mana wani kes mai kama da wannan ya faru a cikin al'ummar mu shine al'ummar manzon tsira Muhammad as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin saukan wannan aya kamar yadda Anas bin Malik bin Nadir bin Bandan bin Zaid bin Arram radiyallahu anhu yake fara shine wasu mutane sun zo garin Madina Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa sallam sun zo a kan sun musulunta dan za shigo da suka suka shigo da zazzabi babu lafiya daga Allah sai ga cewa ya yi tare da su to akwai ragunan sadaka a dan bayan gari kada sai ce a kai su wajen ragunan sadaka a yi tushen din su wanda yake kula da ragunan sadaka sai yana ba su treatment suna shan nonon raguna kuma suna shan fitsarin raguna saboda fitsarin raguna akwai gani a sa to suna shan nono suna shan fitsarin raguna a wannan lokaci da suka zauna suka sha nono kullum mai kula da raguma shi yake ba su nono ya tatso ya bayar ya karo fitsari ya ba su ya yi cikin su kowa ya warke da suka warke ne kake tsammanin su masa shi ne su su masa akalla ba su danganta mu ce Allah ya saka da alheri ko da za su mulla kan da suka warke sai suka kama shi suka daure shi suka saka karfe kamar cigau a wuta ta yi jajawur sai suka masa tozalin kwalli da shi a idodiyarsa guda biyu idanu biyu suka sa dai a nan aka masa tozal yadda ake sa kwalli a ido suka sa wannan ma kwalli da wuta sai kuma suka da shi sai suka yi da suka daidai raguna sai suka da shi abin su kawai haka kawai suka kashe shi shi sa wani rashin tausayi da rashin imanin ko jin daɗi ba da shi kama jin da daɗi shi fa duk hidimar ke mun sun ba ta nesa bane ba rabuwa ka bane kawai gadi yake amma haka ya sun su babu sabo amma sakamakon abin da aka yi kenan shi yasa laraba ke cewa wai ittaqi sharra man ahsanta ilayhi ka rika jin tsoron sharri wanda ka wa in ka kyautata wani idan dan alheri ne to alhamdulillah sai ta saka maka da alheri amma in ka samu dan sharri to lokacin da ka kyautata masa ma bala'i kake gayyato wa kanka shi yasa ribar kyautatawa ɗaya ne to kai dan Allah ko me biyo ba sai asara ban dan Allah kai amma in dai dan mutum ne da sai ka dena aikin alheri akwai ayyukan alkhairi da yawa a kauyen ku ne a unguwar ku ne a garin ku ne a cikin wanka ne in dai dan adam kake ko gara ka hakura amma ribar ka dai kawai Allah ke nufi ne sai ka shiri da rayuwa amma dan adam idan yayi kana so kamar ne ya saka maka to a mutane goma idan ka musu alheri ɗaya ne kake sa ya saka maka da amfani amma kawai sharri ne kamar ribar ka shine zaki alheri ne ko ba je kai dan Allah kadai ne ya biyo baya to an ci ba sai suka kashe shi suka kora shanu manzon Allah ya ji labari hankalin sai sai ya ce a je a nemo su aka bi su gari ya waye tarin hankin ya yi kai sai aka same su a bayan gari suna ta gudu da raƙuma aka kamo su gaba da aka dada su da raƙuma da aka zo manzon Allah saboda yadda ya ji zafin abin da suka yi sai ce irin abin da suka masa a musu haka aka sa musu a idon su su ma aka masa nafsin abin da suka masa bayan nan manzon Allah ya sa aka tsire su a cikin rana suna ihu yace a rabu da su wannan daman ba sunansa tausayi ba a wurin ɗaya da haddin Allah babu tausayi idan mutum ya karya dokar Allah za a zartar da hukunci maganar wai tausayi wannan ba ta taso ba ai babar ka ba ta tausayin ka Allah yake tausayin ka amma shi yake ayi wannan duk duniya wa yake tausayi kamar Allah subhanahu wa ta'ala shi fa ar-rahmanu ne kuma ar-rahim ne kuma al-latif ne fa ko ka manta ne kuma ar-raquf ne fa amma shi yake ne ai wannan ba da haka babu wani wanda ke tausayin mu irin Allah ai ba tausayi bane ka ce an kare dokar Allah ya gunki da ke ai bai dace ba a tausayi irin yadda yau wasu wanke yi wai sai a ce a'a ai kai tausayi amma shi wanda bai laifin me yasa ya laifin bai sai tausayin a lokacin da ya laifin yanzu misali kai dan Allah an sa maka tausayin kaza tsakani da Allah yau ka ci nama ko baka ci ba me yasa da ka zo cin naman saniya a cikin miya ko naman rago ko ka fitar da su in ka ji baka yi kuka ba ai da dace da ka zo cin miya gada gaje ne na ka ka za ta ba duniya Allah ya kudanta sai ka ajiye su yarda ta ta ba duniya bai wani Allah nan wata da safe da rance ita ga ta a su kuma samu ka ta bai haka ai kana buɗe nama in ka kwano in ka gada ba sai ka ce alhamdulillah musamman in gaure ne baka san yadda aka nemo ba daji kake yi. amma ka manta cewa wata baiwar Allah ce halitta ce ta duniya amma kai murna kake ya masa daidai to haka ya dace idan an taba dokar Allah za a yi haji haka ya dace yadda kake ka daga cinya in ka ɗaga ka sai kai wani kyankyankyan sai ka kai ta to haka ya dace a taba dokar Allah za a kai da haji saboda Allah ya fi tausayi mu fiye da kowa amma sai ya ce a yi wanda Allah ya sa aka mutu wannan dalilin saukar wannan mutanen kabilar Uraila sunan kabilar su akwai hadisin da ya kawo al-Juhayna amma al-Uraila shi ya fi inganci hadisin Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo shi annabi sa aka tsire su to shine Allah yake innama abun sani kadai wannan adatul hasr ne al-hasr shine an kare magana kamar da bada misali innama innama al-qa'id Muhammad lalle abun sani wanda ya tsaya kadai Muhammadu ne a cikin babu wani mutum da ya tsaya sai Muhammadu innamal mutasaddiq muhammad abun sani kada wanda ya bada sadaka da aka nemi taimako shi ne muhammad ina nufin babu wani mutumin da ya bada sadaka ne in ba muhammad ba sai dan Allah yake innama magana ta kare karka je ko ina neman ta wannan hukuncin an gama bayyana maka shi innama lalle jaza'ul ladina sakamakon waɗanda yuharibuna Allah wa rasulahu kuke yaki da Allah da manzonsa al muharaba shine yaki zai yi muku da shi makami da dan Allah ya yake shi wannan ba zai iya yiwa ba su fir'auna dai sun ce la alli asali ila ilahi musa amma wa ma'a zalika bai iya yiwa dan adam ya yaki Allah sai dai abin da yakin Allah da manzon Jibril Abdullah bin Abbas zai shine idan Allah yake ayi karatu mutum ya ce ba za a yi ba ya zama dokar da Allah yake yake fighting bai yadda da ita ba irin yadda yanzu ake fighting abadi da dama a duniya ana fighting hijabi ana fighting nikabi ana fighting polygamy a bangaren aure ana fighting hana eh, ana halatar da sojoji ana halatar da lesbianism ana halatar da gay marriage namiji ya wuri namiji ya aure ne dole shi ya yakin Allah da mandansa shi ne su rika fitowa da dokoki ko da challenging abin da Allah ya ce shi ne yakin Allah da mandansa shi yasa a bangaren kusan sai Allah ya ce yaki ake da shi a bangaren cin ruba ma Allah ya ce yaki ake da shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma bakiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa in lam tafalu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi to kaga wannan ne yakin wato ya zama ana fito na fito da dokar Allah har wasu musulman da su ya ishe su ne suna ga yanzu akwai dokokin Allah da suke a yanzu sun yi expiring saboda an saukar da Qur'ani da wasu ne technological advance a duniya and because of this ya dace zama Qur'ani ana reviewing dinsa la ilaha illallah wai musulmi ne ke fada wai ya dace a rika reviewing wato a rika a rika ana canza dokoki saboda su dace da zamani ya manta da cewa duk zamanin da ake Allah ne zamanin wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa ba abin da Allah bai sani ba to wannan jahilcin hatta mutum yana duniya ciki to shine yaƙi da Allah da manzansa wa yasawna fil ardi fasadan kuma shine bayan sun yaƙi da yake Allah sai su rika yasawna suna yawo a sai kenan fil ardi a bayan kasa fasadan wannan hal ana bayyana halin su suna watsa fasadi a bayan kasa fasadi a bayan kasa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa sune kamar qutta tariq waɗanda suke tara hanya su kashe mutane kawai indiscriminately ana tara mota kawai a buɗe wuta a kakkashe mutane a zuwa ɗauki kuɗin su irin yadda ake ko wanda suke ko kai a shigo gari a ta gari ana kashe mutane indiscriminately kawai kowa aka samu sai a ce wai an zo shara yadda su ta yi suke lalacewa shine wa aunafin auna fasadan masu yin fasadi a bayan kara kawai za a zo ba bambanci yaro mace babba yaro kowa ana iya yi in ma wata rani a zo a kona komai da komai kawai daga an gani sai da ita gudu shine wa na fil ardi fasada wanda society da ba bari ake so a kawo barna da za ta gane shi ya zama da bayan sa babu law and order ya zama babu doka sai yace ayyukat tadu ana iya kashe su bai ce ayyukat tadu ba in ka kace ayyukat tadu ala wajen ayyukat tadu kenan ko in ka ce ayyu qattalu ala wajhi ayyu fa'alu shine mizanin sa to da in ka ce yuqtalu a kashe yuqtalu a kakkashe su Shi ne wannan ana tauhidi ne wato jijiyawar su babu daga gafa shine ayyu qattalu kuma duk adadin laifin da fito da bai hana kai yasa kace ayyu qattalu ba ce ayyu qatalu ba ana karfafa magana kuma lil kasara duk yawan su al shari'a ba ta sauki a kai ba au yusallabu ko kuma na biyu a tsire su shi ne crucifying din su na uku an yan sau tuqatta aidihim ko a yanke hannuwansu wa aidu arjuluhum da kafafuwansu min khilafin asabanin juna ne a yanke hannun dama da kafar hagu aw yusau min al-ardi ko kuma a kore su a bayan kasa duk hukunci ne muka samu hukunci guda hudu na farko a kashe na biyu a tsire na uku a yanke hannu da kafa sabanin juna na hudu a kore su malamai suka ce a wani hali ake yin wannan suka ce na farko suka ce waɗannan hukunta hukuntan shin littanwi'i ne ko ba takhyir ne littakhyir au tanwi in an ce takhyir shine shugaba yana da ikon yayi zabi in aka yi laifi sai duba out of this guda hudun nan wanne yake so a matsayinsa na shugaba ya duba maslaha shine a kashe sai yayi in ya ga maslaha a kore su ne sai ya kora idan kuma ya ga maslaha a tsire su ne sai ya tsire idan ya ga maslaha a yanke hannu da kafa ne sabanin juna sai ya yanke bangaren malamai kamar imamu malik rahimah na fahimtar sa kenan yace shugaba sai duba wanne ne yake da maslaha based on the situation da ake rayuwa a waɗannan hukunci guda hudu wanne ya dace da su sai wanne ya talaka sai ya aiki da shi sai duba maslahar da society da ake rayuwa na biyu kuma fahimtar imamu ahmad bin hanbal rahimahullah da imamu shafi rahimahullah shine ba litakhyir ba ne litanwir ne kowanne bai shi akwai hukuncinsa yadda aka jera su guda hudu suka ce idan mutum ya zo shi ya yi kisan kai ya kwata dukiya laifi nawa ya yi da kisa da kwata dukiya suka ce sai a masa guda biyu sai a kashe shi a tsere shi shi ne ayyu kattalu fattalu wa yi fallabu wa'udin nan da ma'ana wa'udin nan wani a fahimtar su sai ya yi kisa ya ɗauke dukiya sai a kashe shi sai a tsere shi a yi crucifying bauta na biyu kuma suka ce sai mutum ya yi kisan kai amma bai dauki dukiya ba a dai suka ce sai a kashe shi ba za a yi crucifying bauta babu tsere shi sai kuma na uku shi ne sai ya zo shi ya ɗauki dukiya bai yi kisan kai ba a nan shi ne an to ayyukata an wa arjuluhum min khilafin sai a yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu saboda a yanzu ya ɗauki dukiya ya ba da tsoro a society ya firgita mutane amma ko bai kisan kai ba to saboda wannan a da suka ce za a yanke hannun dama a yanke kafar hagu sai na hudu ya shigo kullum yana ba mutane tsoro ana ga abun halaka tare da su ana firgita da su amma ba su kasa kwafa ɗauki dukiyar kowa ba a nan suka ce shine su a kore su a kasar da garin gaba daya suna da suka ce ya zama nan littalwe ne talwe ko kuma a ce littarce wato hukuncin da jeranta shi ne su da duk wanda ya guda biyu ya yi kisa ya ɗauki dukiya to za a kashe shi a tsire shi suka ce kuma idan ya fara kusan kai bayan ya kashe sai dauki dukiyar sannan za a kashe sai a tsire idan kuma bai san da dauki dukiyar sai to mai abin tafi da sai kashe shi to sai a fara tsire shi tukuna sai a kashe shi saboda yadda ya ta haka ake masa wannan fatawa ita ce akrabu ila sawa a wurin malamai shine ne abin da mutum ya za da hukunci hukuncin sai a masa in biyu a masa guda biyu to wajen kashe shi masa yadda ake kashewa idan muka ga kasar da ke shari'a musulunci suke kwatanta doka irin sai za ka je ga yadda ake yi da ramadan da sati biyu akwai da aka tara jama'a bayan an tara su shine a fili yake dan kowa ya je gani saboda wanda ya gani a wurin da ya suma idan za a yi hajji sai a kawo ambulance za su bi saboda ana yi wani ya gani sai fadi ya suma sai asibiti ana so ka gani ne don kada ka yi kasa duk wanda aka tsaye da hajji a gaban sa sau ɗaya zai irin wannan capital punishment wani kace ba da ko za su yi ta in ka dauka a ce sata ne ba zai ma karba ba kyautar ma tsoro yake ka ba wani sadaka ma yana jin tsoro wai kar ma ya karbi sadaka a ce ya sata kar kai mamaki ka je san ka ba mutum kyauta wallahi kuma ka baya so kuma wallahi akwai tsoron doka kar ma ya je abu tsinta kai ka ba shi abu a kama shi in bai jira kuma kuma ya kayan ka baya so kyauta ka ba shi bare da kinaka mafhum tayyib to wannan shine sai a kashe musallabu irin su ake yanke hannaye kuma ana yanke daga nan ne iya tafin hannun ne duk inda aka kira hannu a shari'a ba a yi masa iyaka ba to nan ne kamar wa sariq wa sariqa faqatu aydiyahuma shine iyanan amma in ba iyanan bane sai an kira inda za a tsaya shine fabtulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq to tun da ba nan bane sai aka sai ka bambin fashi amma aka sai aidi aka sai to anan ake isharar aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin sai a yanka dama hannu kafa kuma hagu aujin kaunin al'arbi kafar kuma ana yanke iya zuwa idan sawu ne daidai kan gabar wurin a wurin akwai wani dan kamar lor kamar kwado ko to shi ne ake cire kafar a wurin gaba ɗayanta na hudu auyin kaunin al'arbi ko kuma a kore su a bayan kasa koran kala kala ne kora na farko fahimtar ibn masud Allah ya kara masa da yake koran shi ne a sa ya bar garuruwan musulmai inda hali a kai shi wata kasa wanda ba ta musulmai ba idan zai yi idan wannan ba zai ba kora na biyu da ake iya yin an zo kora da yanzu ibnu abbas yace ne ai abin da za a tsoratar da shi ya bar garin idan ya je wani gari masu a tsoratar da shi ne mutum ya shigo sai ne shi misali a gombe kai sai a buga a jarida sai a shigo a cikin rediyon gombe to muna neman wani ga shi ne duk wani da ya gani da yake damu ba shi naira miliyan dari to talaka za su shiga neman sa sai a ji Allah lashe da jigawa can sai a ce to duk wanda ya ji inda yake a jigawa za a ba shi miliyan hamsin zai zauna a wurin sai ka ji sha'abi ko duk inda aka ji labari sai a ji a bada sanarwa to shine ayyukan kaununan arabi wanda ya samu wannan sana'ar yawo din to da ta ban kawo gudu ne ba duk ya tsare a wasan boye doye ne to shine ayyukan kaununan arabi a rika watsa labarin neman sa da extended ba zai samu peace of mind ya zauna a wuri daya har ya nisan da ake so ba shine ayyukan kaununan arabi mako sai kuma na gaba suka ce idan aw yau fa min ya tafi cewa a maka hubusi wato a kama su a kulle a yi in prison din sa kenan ko a kai shi gidan yari a kulle shi yana daukan wannan shi ne ku sai ku huta da shi ku ya shi cikin yau min al saboda asali ai ka samu freedom kana yawo a bayan kasa ai wannan na rahama ce ka je kasuwa ka tafi masallaci ka je ka gidan coci ka tafi stadiyon ka fito ka tafi wajen mai kote ka tafi wajen mai masa ka je wajen mai shayi ana kallo ka je ka kalla duk rahama ne to a kama shi a ɗaure shi ya zama yana garin amma baya garin yau in ka kama mutum ka sashi a cikin gidan yarin kano misali <laughs> yana kano ne ai ba a kano ne ba tun da wuri da yake shi a tun zai tun da ba inda yake zuwa a kano idan ka kulle idonsa ka kai shi gidan yarin kano sabi in ba shi a kano ke ba san inda yake ai ba da yana kare da nijar da yana gada da yana da yana amurka da yana ko ina duk ne ba bambanci a tsawon a wuri da yake da ya motsi sai da wani bambanci to shi ne auren na arbi a kore shi daga yawo ya zama an kulle shi a wuri da bai da ikon da yake iya yawo wannan su ne azaba ɗaya biyu uku hudu da ake iya yiwa waɗanda suke muharaba ga Allah suke wata fasadi a bayan kasa. yan fashi da kafa ne sai ga ciki malamai suka so shiga ciki duk wanda yake fashi da makami yadda ake kashe mutane indiscriminately ya riga shi da su ba a bambanta wani da wani duk laifin da mutum zai bai da mutum kowa da kowa kawai a watsa fasadi a bayan kasa a kakkashe mutane babu maslaha shi ne hukuncin da za a yi ne shi shi yasa duk society da ake tabbata shari'ar musulunci Allah yana ba da zaman lafiya a wannan society din kasashen da suka fi ko ina karancin laifi su ne wanda suka fi kowa aiki da dokar Allah subhanahu wataala kuma ake yin ta babu ɗagawar mutum kafa shi yasa idan yau a duniya wallahi azin da a karbi qur'ani a yi shari'a da duniya ta huta duk zaman da ake ana cracking memory ana research da duniya ta yi kawai akwai solution a cikin nan duk abin da ya mu akwai mafita inda yau a Najeriya za a ce za a aike da qur'ani a gwada shi na shekara daya wani ne a kwana 360 go da na tabbatar idan qur'ani za a da shi har wanda yake ba mu sai ya yarda da cewa kar a canza wannan doka ci gaba da aiki da ita saboda ai manzon Allah ya rayu da yahudu da nasara su da kansu kuka amince da cewa shi ne adali shi ne mutum kunci fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti inna Allah yuhibbul muqsitina haka manzon Allah yayi adalci kuma dokar Allah da adalci ya ga da ita wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala adalci ko ne ne extraordinary system of justice adalci babu wani wanda ya wuce a ce an bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ko ta sa kullum waɗanda ba su gane addini da suka rauka addinin musulunci addini ne na zalunci addini ne na kisan kai mu nuna musu babu shari'ar da ta kai ta addinin musulunci kar ku fahimci musulunci daga action ko in action na musulmai ko waɗanda suke da'awar musulunci a fahimci musulunci daga Allah ya ce Allah ya ce zai iya yin kuskure idan ni isa na kuskure ba musulunci ne kuskure ba ni na kuskure ba na iya zama duk action dina bai yi kusan musulunci wani zai dace wani zai kuskure haka aikin aran ma ba zai komai ya zama idan ya zama musulunci ba musulunci shi ne abin da aka rubuta a qur'ani manzon Allah ya faɗa inganta tafsa a hadisansa sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i da suka fasara cikin ayyukansu da maganganun su Allah yake dalika lahum khizyun su duniya masu irin wannan barna a bayan kasa lahum khizyun suna da ainihin kaskanci da tabewa tun a duniya wannan abin da aka mutu ne kafiyar nan idan ma ba a kashe mutum ba ko hana shi zaman lafiya waje daya ana wasan boye boye akwai ta kanku ko babu ko kuma an yanke hannun mutum da an cire kafa da ya zama kafiyar kenan sannan kuma Allah ya ce wa lahum fil akhirati adabun azim a lahira kuma da azaba mai girma malamai suka ce asali idan an tsaye da haddi akan mutum yi laifi ya yi sada sai aka yanke hannunsa ordinary an yafe masa zalunci saboda ne saboda an tsaye da haddi a sa mafhum tayyib to amma anan kuma an ce ga azabar an yi kuma an ce ana kira ma kai wata malamai suka ce waɗanda suke muharabar Allah da Annabi suke yaƙi su ko da an yi haddi a duniya akan su bai tunkuɗa azabar lafiya akan su shi yasa yace la hum khizyu su duniya kuma wa la hum fil akhirati azabun azim bai kora azaba a kan su a lahira ba hatta a lahira kuma akwai azaba sai dai ga waɗanda gabanin a kama su a yi hukunci a kan su sai suka gane kuskure su suka ce mun tuba idan kafirai ne suka tuba suka musulunta ne matsayin su idan musulmai ne suka gane kuskuren su suka tuba suka ce mun tuba menene ku hukuncin su wannan idan Allah kai mu jiya gobe sai mu tafi akai illal ladina tabu menene matsayin su menene matsayin wanda yake ya tuba bayan ya tuba sai wanda suka ya kashe wannan suka ce ba su yadda ba menene matsayin wanda yake bai tuba ba amma sai a tsara za a hukunci sai wanda aka kashe da wannan suka ce mun yafi me shari'a ta ce akai duka ya shiga cikin innal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما ارجو الله التوفيق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya ta farko yana cewa ne ina hukuncin wanda zai shiga bayan gida da rediyo yana jin tafsir magana mafi inganci inda za ka mashi ko daga wajen babu laifi amma abin da ya gaskiyar magana ba haramun ba ne daga malaman hadisi ya samu wanda saboda kokarin saving time time utilization yake shiga ban daki da sa'arsa tana can gefe tana karanta man hadisi yana haddasa da cewa yana wanka idan yana so a maimaita sai ya taba zanen bandakin in ta ji ya buga haka to sai ta mai ta sai na ta mai ta wurin jiya to duka waɗannan sojin na tayin ne amma inda mutum zai dage ya fara lokacinsa lokacin wanka daban lokacin jin tafsiri daban lokacin karanta qur'ani daban bacci daban lokacin baki daban da wannan ya fi dacewa insha Allah ta'ala amma in bukata da kama yana ban dace ina sauraro daga falo ko abin da ya kama da wannan wannan ba haramun bane a musulunci amma kuma na ce yi a wani wuri nake kallo nake sauraro ta fara sai wannan wata ce ta rubuta ta ce malam su ne a wajen mijinsu sai ya hana su shan maganin ƙara ni'ima kamar yadda ta rubuta yake cewa amma yar uwarta tana sha a gobe a dan haka sai tana ganin yana sheƙe ta ta akan yar uwar nata sai take cewa malam da ta ga haka sai ta dan sha sai ta ga ya sautu shi ne take tambayar malam za ta iya ci gaba da sha mafugar maganin bayi da wani side effect yakinan ba cutarwa a kai da hakika ana ta da ya kuskure ba idan bayi da cutarwa dole a yi bincika ta zuwa kuma suke da mummunan side effect wanda suke iya ɓata al'aura gaba daya shi sa dole a yi bincike a kan su gabanin a iya aiki da su idan an tabbatar cutarwar su dan kaɗan ne side effect ɗin kaɗan ne sai ban da zai ake damu ba saboda ko ruwa da kake sha da cikin ruwa ba iya samun side effect da su zai ko farafi ta zama da shi to in dai wasu gari kan zai fitarwa da yawa gaskiya bai da dalilin hana ta to kula ga wannan wallahu ta'ala ala bai gane ko wallahu alam kun gane da ai ko ina kun gane ko an fahimta ko to bismillah ala sai ma tambaya kan suna yake cewa zai iya sa kansa hajula mutum mai sa kansa hizbullah hadi ba za a ce haramun bane fa'ida yana cikin sunaye da mai sahih cikin suna abu malik yake halar ya ba ku da wani fadala sanin sunaye da suke da fadala su kuma ana kana da irin su abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulmalik abdulkundus abdulmu'min haka misali ga sunayen allah da yawa ga su muhammad ga su alqasim ga su abubakar umar usman aliyu da irin su sa'id da irin su Fa'ad ga sunayen sahabbai sun kare ne بسباري لكم رضا نوكا الكل قبل لا الذين يتبعون القول يتبعون القول فيتبعون أحسنه كومي مرتبو ده بالبيت دايما شيء حالا اللي مرتبو اللي إمكاننا كل مرتبو أبواب واللي هو اللي أمنش بحالنا كو إن أصاب حرام بني ده كانت هذه سبب القرآن يبين في مدرين أما كتابة فلما شيء بلاتها والله تعالى أعلم sai wannan ne ke ce malam a wa'azin sanadiyya ya sa shi ya yi nadaman abin da yi shi ne na wato lalata da matan aure a don haka ya rasa ya zai ta ya zai yi tuba wani hanya malam zai bai shawara a kan mutum sauyin tuba guda bakwai ne sai ka je ka cika ku idan ya sa a kai ba wani inda Allah ne guda ke na farko ka yi ikhlasi na biyu ka yi nadama na uku ka ɗaura niyyar ba za ta ƙara komawa zuwa ga wannan zunubi ba na hudu ka bar shi ne saba ka ci gaba da yi na biyar ka tuba ga bandaran ke zo makoshi na shida ka tuba ga bandaran ta kuma da take faduwa na bakwai da akwai haƙƙin wani kamiyar idan ba wa bane kuma kai ta addu'a Allah ta wa ta'ala ya gafarta da kuma gurbin abin da ka cuce shi wannan kuma da cewa ya kai zunubi mai girma don na ya kira daga cikin mafi munin zunubi ne mutum ya kanta da matar wani musamman ma idan mafarkin kalin zunubi ya kai iyaka amma wallahu bakur rahim idan ka tuba na hakika Allah ya gafarta ya yafe maka Allah ya baka ikon tuba na hakika wallahu ta'ala ala sai masu neman addu'o'i daban-daban a wurinka da sauran uwa musulmi bukatun mu na alkhairi duka Allah ya biya mana sharri Allah ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما يمضي بالله التوفيق